الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكن للساهي عسكري فتوى جواد منا شاهي ندعي هدودا أترى منا هرقا منا هرقا كتاب الهتك والولاي والكتابة والتدبير والتدبير والاستدلال abubuwa guda ودا يا رسول الله ذي كرمته نعم abin da ake kira ya ci kun ba shi da muka da su ya fi yanci yana inganta min kulli mukallati ga dukkan baliki ta sarufi, wanda an mai halattaccen sabakatta juyarta wanda yana damar ya sayar ya saye ya ba su a kyauta ya yi hugusi ya yi jingina na manta a wato farko farko ne haka kawai ya ce a 'yan tabawa ba wani musabbabi wa wani dalili au ikhtiyarat ko ko 'yan tashi bisa ga ikhtiyari zaɓi kamar wajen kafara ta kashi ko ta zihari wannan shi ake kira ikhtiyaran domin akwai abin da ya kamata ya zaba an eh, dalilin yan ya zaba ya tara sababu. kamar kashi ya yi to sai zaminanta ba bisa ga da ya zo ko kuma ciye cikin ramadana sai zaminanta ba bisa ga ya zo ko ciyar an sahu ko an sahu ko kuwa gade shi kamar wanda an ka yanta cikin rashin lahiya amma mai yantawa ya yanta mafi yawa daga sun tun da baba ne ya yanta sai ki sun zartar ko da nasu haƙi ya shiga sun yadda wani sahu ke fa ya a ataka ba'adahu sara'i jami'i idan mutum bibi ba ya ce mai rasu ka horo ko ya duka horo ko sha'ari ki horo ba ya yanta kai ne ba ko ko wata gaba ko ya yanta gashi wannan yancin da ya na su duk ba ya zanta kama an shiga abu da mai fa in kana mushtarikan in ya zama bawan wanda an ka tiraki na gare ba mutum guda da shi ba amma wanda ya ce ya yanta wani nufi wata gaba wa huwa musirun yana mawadaci ya ce musirun ba mali ba wanda yake ko da bai da kuɗi ga hannu yana da abin sai sa yanzu shirya kuɗi shi yake ce musul mali ko wanda ga dukiya ga hannu yana da kuɗi mudi wanda bai da abin sai suwa bai da kuma kaya aliman kenan Allah tsare to sai a yi mai kima saura ƙuwuma sai a kimantar da baki sauran ba wannan alaihi gare shi saboda haka in bawan yana dubu ɗari ya ce yayan ta na hiliski nawa ke na yanka buga dubu ɗari ah, dubu ɗari yanka buga su dun hamsin hamsin ko to sai ba wanda adda rabi ne dubu hamsin sai ba wa zama ɗaduka to wannan aiki da an ka ce fira asi malibi sahihan in yace ya yan tabawa ne ko da yan tabawa ga shi kenan sai kuma rashin abin nan lahiya ta doge gare shi to ko da dubun ga hamsin su ɗaya garai a amshe su ba wannan ya zan kasa wa fi hi marida in ko yana cikin rashin lahiya ya kyanta to za a buga dukiyar da an gare shi idan ɗaya cikin uku na ci kuɗin bawan ga shi ke sai a ne to wa ɗan abal abdu in ba ya ce a'a ni ko da yake mai gida na guda yan tarabi na to ni ban yadda da a kima a ba da nufi ba in zama ɗaduka illa an ya sha a shari'u duk inda wancan abokin raya na fiye da haka ita ku nasibi ko yanta na shi kaso a yanzu babu jiki to ko bawa ya ce haka to ba a karɓar magana yunkurawa na kotu za ta zartar da lalle ba da rabi ne ba an zai in ya zama ɗa duk abin da zai ya daɗe amma la auta da biran ban ce ma dar mahonsa ba ko tadbiranci wane yace na amto mu haɗu mu dar mamu ba mu hansa ya biya ya zanda sai abokin tare ya ci shi bai bawa ya yi ba da kason wanga abokin zama to wannan ba a zuwa kotu a ce sai ya yi da ba ko ko ce a lokaci kaza ni nauka su gari kaza na matukan na na mutu an tabu da biron an dubo ne kai abin bari haka da bayan na mutu to wannan ba a dolan tashi ai haka illa fi isaril awwal sai inda zaman can na farko zama tashi ba da kodai don mi duk wanga illa fi isarar awal ya koma wacce magana ta in ya zan ba ya da komi to ba za a dawo ba iz la ta qawi ma al musil don babu kimanta ga wacce ake wanda bai da komi ba a ce a kimanta me wannan dai da ya bari tashi shi gine shi ina misali inda ba a kimanta a ce sai an bai kamauti kamar inda ya rasu hu gabanin ay kima aw yusulhi ba'da al-hukumi bi usuri. ko kuma an zo kotu an ce to ya ce ya yanta na cilisin bawa ya kawo rabin kuɗi bawa zama ɗa an kala da ba ko ina kaurawa yan bai bai da kuɗi kotu ta hukunta bawa ya sai hankuri rabi ne ɗa rabi ne bawa an dawo gida an kwana ɗaya biyu ashe yana da wani ɗan uwa mai hali sai ya mutu an ka an ka raba gado sai sama biliyan ɗaya to kaka ba a dawowa an riga an yi hukunci ko ta riga ta zarta ai ko su abba ta dolanta shi amma shi yana da mashi don Allah to sannan yanzu shi wanga shariki kuma kotu ba ta ta don da ma ta a gefen wanga take in ya riga ya yi to kai dole ka fi kari a biya ka ba zan da bauta ma Allah ɗaya ba da kai ba to mu zo karatu to a cikin wadatuwa ta yi ba kima ce, zashin kima ta yi yi kawwama alaihi bi ƙadari inda ya zan ya samu wadatuwa da gwargwadon abin da aka samu na dukiya gare shi na gwargwadon kimar bawa bai samu abin nan ba kimar duka ba to ana ana yin gwargwado gare shi da gwargwado abin da an ka samu dan an ka rage bai hiba awo to mutum amma banda inda ya gade shi din ya gade shi haka to wannan ba a sa wanda ya gado ya cika abin da uba ne yayi wajen ba wanda ya gada hanya ta to mutum walau a taƙaita na ni kuwa da sibin salisi Alaƙa da nasibai hima ko shi na da mutum biyu sun yanta bawa alhali ba musu kwa da shi su kuma an kimantar da nasibu rabon asalisa na uku ala kadari bisa gwargwadon nasibai hima su uku adda bawa sai an kawo bawa kuɗi dubu ɗari da hamsin to su bi sun ka yanta nasu sauran ka sanwa kasan na uku ko sun ba da kowa ba dubu hamsin hamsin saura nawa to sai a ce kowa ya kawo dubu ishirin da biyar su waɗanga a biya wancan awo wa fi bihi ma yi kowo al awwali mutum uku na addabawa sai guda ya ce ni nauka so cikin bawan gana yan tashi sai wani ce a ah, zai bai yanta balle ni ba karu sai shi ko ya yanta Khalidu kaka ce ni ina nan to ga wancan na farko a kimanta wancan na farko awo wanda fara yanta a a shi da aka kimanta da ba dubu ina misali ka iya sare a hadisi ma kamar inda ɗansu ya zama ƙafi nan inda an kai magana walau a take isnad ba su bi an kace yanta ma ba to sai guda sai zama tashi tare sun ka yanta ba ta akubi sun kai ba ta akubi na yanta wani ce ya ake ciki an kace wani yanta na ce to ni ma na yanta ya ta akubi amma yanzu gaba ɗaya sun haɗa baki sun kace mun yanta shi na mu kaso to sai to sai a kimanta musu kowa ya kawo to amma in ya zama ɗayansu matashi na bai da kodai Hmm. to guda ya biya to mazo to yanzu eh, boya ta an ka yanta amma tana da ciki waye cikin nan dan uwan bawa ko kuwa ya cikin nan shugabanta ya bashi ta aure ga wani to sai su ya yanta ta wala hamlu ya tuba umma ciki ya bi uwa sai wajen yanci ko bauta da bawa ya auri boya abin nan ta ciki da shi in ta haihe ɗa bawa na da ɗa ya auri boya in ta ciki da shi in ta haihe ɗa bawa na wa ya ka biya to mu zo wa mana a ta kasa ta abudu wanda yanta bayi shidda la mala lahu gairuhum bai da wata dukiya an ba su ba au qala sulusu abibi hararu ko ce wato ɗai cikin uku na bayi na na udilu bil kimati to an daidaita da kima yaya za a yi sai a ɗauko su gaba ɗai sai a buga kuɗinsu yan an ka buga kuɗinsu sai a gani kaso nawa ya fita yan an ka ce ai cikin bayan ga bayi biyu sun hita domin kuɗinsu suna kai dubu ɗari da hamsin misali in sun kai dubu ɗari da hamsin kuma wasiya ta yi nawa a sulusi dubu hamsin to sai a ce Ko wani bawa guda shin kuɗi ne kenan ko kuwa akwai wanda ya wani kuɗi an ka ce a kowane daga cikin su kuɗi ne kenan ko kuwa wani ya yi wani kuɗi to in haka nan da ya an ka daidaita su da kima mu ta gaba sulusuhun bil qur'ani sai dai cikin uku na su yantu amma da qur'a mu ta gaba guda ya hito ko mai yawa abinda za a yi sai a rubuta qur'a sai a aje musu duk wanda ya dauki qur'a sai a duba kudi nai da wancan da dauki qur'a sai a duba kudi nai to don haka tanan za a hidda da sun ɗauki ƙuri'a ko wani kuɗi ne dubu ishirin da biyar biyar cikin dubu ɗari da hamsin dubu ishirin da biyar biyar gida du ni a tsayin su matsayin su to kun gobe da sai to amma da sun yi ƙuri'a wan kuɗi na dubu arba'in wan kuɗi na dubu ishirin nau a sama dubu goma to sai a nemo dubu goma gare su su ba su a dutse to mu zo ala sharɗin yana inganta ratiya wa shi abin nan yanci amma bisa ga sharaɗi Ni na ya ce an ta hurru in sun ta gade kai ɗaya haƙi gudun kai azu. ko an ta hurru in sallata arba'a raka'ati kai ɗaya haƙi in kai raka'o'i guda hudu na sallah ko ni. wannan shek in ya yi yanzu sun bai muku bai yanzu to mu zo ko kuma an tahurrun in malaktuka kai da haki in nin mallake ka ya bulugu ko ko an tahurrun in ja a yau kaza wa an hayyin ko kuma in ja a yau kaza wa an tahayyin ko ya sa ajalin da suke kai gare shi to duk ya ya abin nan ya inganta to amma nan wurin mulki ta'aliqin da yayi kamar irin ta'aliqin aure na yace mata in na aure ki na saki to da an kulla aure ya sauka saki ya sauka ya ji da sai a koma kullawa amma yace kullama sai a daura ya bayi a koma daura ya bayi ai kullama aw matama la matama to walaysa lahu ila ajalin to wanda yanta bawa ya zuwa ga ajali yace ya yanta ta zuwa wata kaza ko shekara kaza to wannan boyar bai tafi ta ومن بعضه هر له من هدمة نفسه بكسها wanda ya zan sashi ne ɗana yana da hidimar kansa da nashi yanki rabi ne ɗa rabi ko na wani yau in yawa kai ne hidima gobe shi wa wanda ka mallaka ta hidima in ko ya gudu ranar hidimar yi ne to ta faɗi ba a ba ka layi ai kwanan mace na ya dai mai shiri kawai lafiya hmm, ba ba a ranka na mazo wala ya malu sannan wanga da da yan mallake rabi ne bai amshe mai kuɗi yadda ya dawo bai ta ah, inga aljihun na a ciki ka san wanda bawa, in bawa ya dawo da wurin tafiya ko wurin bida yana iya kwantar sai duk sai an caji aljihun ne to amma ban da wanga da yan mallake rabi malam bauta matsala amma hukumce hukumce ne wajen zuwa juma'a wajen aure wajen hita ba sai abin nan ba kalkin ne kama ba kin ne waga da baibiyar ta wanga abin nan sharikin wanda yanta ta ta mai da baibiya to in yan mutu limaliki limaliki baki in yana da da dubu in yan mutu wanda ya mallaki saurari da shi a da kuɗi ne duka sai ga da shi duk asibi ne na duk gaba da shi kwashi kaya wa ta ba'ul al-mauta wanda an kace an yanta abinda duk agar ya bi shi illa an yasa da sayiru sayiru sai da sayidi ne ranta yace to zan yanta ka amma duk abinda kan mallaka nauna yace ya yanta haka nan boya ta yi wadda an mai ciki ta bi sayidi sayidi na amshi ta amma ban da dan tayinta da ‘ya’yanta. wa ya atiku amudahu bin nasabi gimshi ne na nasaba sun yanzu mutum ya ce suwa da sayan bawa sai an ka ai baba na ba sai an ce kotu ba da na yaƙi ko da sun nisan to kan yan uwa ne haƙiƙi da abi da ummi amma ban da kanan uba a cikin sa an ka ce wai mutum ce kasuwa yana bidan ba sai ya biyo sai kanan uba ne sai wuce ya wani ka sayi na wani ka gani da kuma ka kawo da kai so mu zo da yan uwa maza wal akwatu yan uwa mata amma ban da wasu uwa ta da uba ne da yan uwa ne mata da yan uwa ne abin nan na labai Allah sauƙaƙa al'aba wal abna kenan su dai ne wa man da musulatan bi abdihi ataka bil fi'ili wannan ce ku bari shi dawo yau kowa sai ya gama ganin cikin cikin ya tsaye da kuwa sai ta kamo mai shi sai ɗauko alamaka shi lahiya ce wa lahiya duk ya tsuci na sai na kace da sai an ka kama shi an ka tare an ka tare to in ba wannan ya tsaye kotu ranar ana yanta shi mai ɗaya mai bayi a ƙasa da bilbi eh a ta kabir fiye ko eh, in ya yi in ya aikata mika ce wannan in ba don shari'a ba kashi sai aka yi dukkan me eh, eh a da shi ta hankali to zo karatu wakila bil hukumi ko wasu ka ce san ce kotu fasulun walwala hmm? alhamdulillah hmm?